العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقرأ قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا حسن godiya ta tabbatar da Allah madaukin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan babban taro taron zumunci taron albarka taron ganin yan uwa da dangi da abokan arziki na zuri'a ta musamman wacce take tana da tsohon tarihi a wannan gari namu na kano na ji daɗi na yi murna ƙwarai da ke ina shigowa na ce yanzu wannan duka al'umma duka wannan zuri'a ga baki ɗaya ta mutum guda ne aka ce ai wani wuri ne ma ma'ana wani fiffike ne a cikin a cikin dangi din ba duka ba ne ba ma akwai wasu da yawa waɗanda ba su zo ba akwai manya dattawa da basu zo ba akwai maza samari matasa da basu zo ba akwai kuma wasu gidajen ma da basu zo ba idan wannan yana nuna wani abu yana nuna cewa lallai ya kamata yi wa Allah ta'ala godiya akan wannan babban ni'ima da ya muku ku gode masa ni ni ma dan uwa ne ni ma dangi ne kuma insha Allah tabaraka ta'ala watakila da zan yi bayani aka zagaya aka zagayo watakila ta a gani ma a ciki nake kundin <laughs> tunda na ji ana ana malam faruku a gwamfe, to watakila ko ko daga can ma nake ji ma ban sani ba tunda yanzu na gaba gabatarwa yana cewa yana tare da wasu a jigawa sun yi shekaru ba san juna ba to muna fata ana haɗa mu gidajen nan iyaye na mata da sauran samari matasa ga manyan manyan iyayen da suke zaune a wannan guri wallahi an yi kokari na ainihin wato a haɗa wannan babban taro mai albarka taro wanda yake na zumunci ban san irin harshen da zan yi bayani na lada ladan da za a samu dangane da wannan alherin ba ko zuwa aka yi aka gaisa aka gaisa aka yi wasa da dariya kawai wallahi wannan kadai ya isa ya zama mana abin farin ciki abin yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya zan da ko magana ta gaba kamar haka zan buɗe da fadin Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ce wallazi ne yasimu da ma Allah bihi an yusala wa yashawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab Allah yana bayani dangane da mutanen kirki mutanen kwarai gominai salihai su ne waɗanda suke sadar da wato abinda allah ya umarni a sadar da shi malaman tafiri suke cewa cikin abubuwa da allah ya umarni a sadar da shi shine zumunci والذين يسلون ما أمر الله an yi sana waɗanda suke sadar da abinda Allah ya umarni da a sadar da shi zumunci sannan kuma suna jin tsoron ubangijinsu suna jin tsoron allah ta baraka wa ta'ala abu na uku suna jin tsoron mummunan hisabi tsoron allah ne kulawa da zumunci tsoron allah ne kulawa da dangantaka kula da tanki rashin tsoron allah ne barin zumunci kuma wanda baya yin zumunci to zai fada layin wadanda za su shiga su'ul hisab mummunan misali kamar watsar da zumunta watsar da ainihin wato mutunta juna da dangi wannan dalili ne da yake sa mutum ya samu mummunan misali a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya zo a riwayar Abu ayyuban al-Ansari sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana wani mutum ya zo gurin Annabi alaihi salatu wassalam yace shi ya Rasulullah ina son ka bani labari akhbirni bima yudkhilu min jannata ka ban labari da menene zai shigar da ni gidan aljanna wa ni min na ruwa? kuma ka bani labarin abin da zai nisantar da ni daga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle wannan Allah ya datar da shi ko kuma lalle wannan Allah ya shirye da shi yace me ma ce? sai mutumin ya maimaita abin da ya tambaya annabi za a ke to abin da za a yi shine ma ka bauta wa Allah wala tushrik bihi shay'a kada kai shirka da Allah da komai sannan wa tuqimus salah ka tsayar da sallah wa tuti zakka ka bayar da zakka kenan waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke shigar da mutum gidan aljanna kula da sallah nisantar shirka zaben allah da yi wa shirka da shi da kuma tsayar da sallah da kuma bayar da zakka sannan ke wata filuta rahima ta sadar da zumunci wanda allah sallah sallallahu alaihi wasallam a ciwon hadisin ya gaya mana daga cikin abin da zai kai gidan aljanna da wuri shine mu rinka sada zumunci wanda take so ko wanda yake so ya samu rahamar Allah to ya kula da zumunci wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da mutumin nan ya juna zai tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai riko da abin da na gaya maka zaka shiga da zaka shiga aljanna malamai sun gaya mana cewa dan uwana me sada zumunci ya fi dadewa a duniya ma'ana sada zumunci yana ƙara nisan fana ga yadda bayani yake annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisin cewa sada zumunci ya zidu fil umri idan mutum Allah ya ƙaddara, a nomar rayuwa zai shekarar 60 malamai ka ce idan yana sada zumunci yana kula da zumunci zan ji bayani yaya ake kula da zumunci to Allah zai iya ƙara masa ya kai shekara 65 ko ya kai shekara 70 ko sama da haka kenan kula da zumunci yana ƙara wa mutum da fara wasu malaman suka ce ma'anar zai da umri shi Allah yana ƙara wa mutum albarka a cikin shekarunsa sai mutum ya shekara arba'in amma sai a ga abubuwan da ya yi na alkhairai da abubuwan da ya na amfani da abubuwan da ya na taimakon mutane ya fi mai shekara ɗari ba da haka yana da kyau mu kula da ainihin wato zumanci don mu samu albarka a cikin kwanakinmu ko don mu samu karuwa a cikin ainihin wato kwanakinmu malamai suka ce daga cikin abin da ake nufi da sa zumunci shine kula da dangi kula da dangi dangi su ne al'akari na kusa da mutum yanzu dukkan kunan da baki daya tushen ku guda asalin ku guda kuma duk kuna da kusanci da juna kowace daya kowace daya a cikin ku akwai hakkin dan uwansa a kansa na dangantaka bayan hakkinsa a kansa na musulunci dan dan uwanka da jini danginka yana da haƙƙi biyu ne a kanka haƙƙin islam da kuma haƙƙi na rahim wato na sada zumunci daga cikin waɗanda suke dangi ne alaƙari kamar dangi ta ɓangaren uwa waɗanda suke ɗan uwan mahaifiyarka ƙannan mahaifinki yayyen mahaifiyarki ɓangaren mahaifiya danginta gaba ɗaya ɓangaren mahaifi danginsa gabaki ɗaya min jihatin ummi da min jihatin abi kenan waɗannan su ne ake nufi da ulul arhami بعضهم أولاد بعض a كتاب الله أتشين سورة الأحزاب أتشين سورة الأنحاب الأنفال كده wanda ya fi kowa cikin dangantaka waye ne dangin ka ne kusa da kai abin mamaki sai aka ce babanka baban ka dangin ka ne duk ta dalilin uba ai ake samun a yanzu a hayayyafa to wanda ya fi kowa kusanci da ke shi ne babanki sannan kuma iyaye mata mahaifiyarki idan ana magana dangi na kusa da uwa da uba waɗannan su ne na farko sannan sai ɓangaren kakanni kakar mutum da uwa kakarsa ta uba duka kakannin nan guda hudu da bangaren kuma da bangaren kuma ga baki daya sannan kuma sai ya'ya sai kuma ya'yan ya'ya haka za su yi ta yaduwa su yi tafiya fal akrabu al akrab min al ikhwati wal awlad na kusa na kusa na kusa cikin dangi da kuma ya'ya sannan sai kuma babbani in an ce babba shine kanin kuma ko yayan kuma shi ma dangi ne akwai bukatar a sada zumunci sannan sai al'ammatu wato gwaggwani gwaggwan mutum ɗanwar mahaifi ko yayar mahaifi gwaggwansa ita ma dangi ce dole a kula da ainihin wato su sannan da 'ya'yan babba da 'ya'yan gogo kun ga abin yana ta yaduwa kenan 'ya'yan babbanki ko babbanka da kuma 'ya'yan boko, duka waɗannan su ma وتدين من أطيع الأخوان الأخوان تلي يقوى القوى كان القوى دينه يقوى دينه ولا نجم أطيع حيث يجب أن تكا لسكي بيرك أشريعة والندول في أمط لرشي الأخوان كاو النيمزة بأن خالاتكم إنا إنا إقوى معي بيجرد da kuma ƴaƴan al'akawal, da ƴaƴan al'akhawat al'khalat ƴaƴan kawu dangin ka ne ƴaƴan innarki ko innarka su ma dangi ne ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata aka tambaye shi wa ya fi cancanta a kula da zumunci maza Allah sallallahu alaihi wasallam an koyi kula da biyayya da da'a da zumunci gare shi sai a sallallahu alaihi wasallam ya ce ummu mahaifiyarka wani da yake da ne sannan kuma sai aka ce saiwa sannan sai mahaifiya sannan ya yake sai mahaifiya mai tambaya ya tambaya ta hudu sai annabi ya ce summa abaka sannan sai babanka a nan gurin malamai suke cewa wannan yana nuna muhimmancin uwa a kan ɗa muhimmancin uwa a wajen ɗa ko a wajen ɗiya kula da iyayen ku mata dan annabi sai da ya ambaci iyaye mata sau uku kafin ya ambaci uba shi ne malamin ke cewa wai yanzu da babanka zai ce zaidu zur mamanka ta ce zaidu zur a lokacin guda ina na gari wurin uwa na gari sai ka fara zuwa wajen uwa saboda ne ita uwa ita wahala akan ɗa ba wahalar aljihu ba wahala na zuwa ɗan duniya wahala na hidima wa ɗan kafin ya zama mutu, cikakke tun daga neman aure take wahala ba babanki babanka ya wahala ita in yi zo ce baya kawo kuɗi baya ba da komai ya ta haƙuri ta wuri ta haka mai roma ne baya bayarwa Kuma ba bayan ya aure ka sai ta haƙuri da shi don a samu a aikinka ka aka haife ka kafin a haifi mutum mutum bai zai faɗi adadin sau nawa mahaifiyarsa ta je asibiti ta je awo ba sau nawa mahaifiya take zuwa ake mata scanning akan ɗan da zai haifa ba ba wanda ya zai faɗi wannan kuma babu abin da ya kama da ɗaukar ciki limon ciki ba abin da ya kama da shi wahala mutane ne ba sani ba kawai dai albarkacin ɗan sai a manta da wahalar da aka yi amma iyaye mata da ana rubuta musu wahalar da suke yi a kan ƴaƴansu lokacin da suke ɗaukar su wallahi wata za ta yi bara ta gasa ƙara haihuwa ba to amma abin mamaki yau an fi wulaƙanta uwar an fi da uwa ita ba ta cin moriyar abin da aka samu idan zuwa hajji ne uba ake kaiwa idan umara ne ba fashi uba ake kaiwa idan yi kuna ne na alfahari uba ake dinkawa idan gida ne babba da alfahari kuma ake saiwa idan wane ne kuma ake yi wa an manta da uwar akwai uwar da za su zo su zauna wallahi daidai da a atamfar da za ta saka ta je gidan biki ɗanta bai iya tsaya mata ba sun karar da ita da shi da kuban yaro duk uwar da kika ga ta zama tsohuwa wallahi 'ya'yanta suka ne da ita tsohuwa da uban ai da lafiyar ta kalau inda za ka ga hoton ko za ki ga hoton tsohuwar ki mahaifiyarki tana yarinya za ki ce yanzu ma ke ce wannan a ganka katas tas tas amma me ya kace da ita zuwan haihuwa ta haife ku ku biyar shida bakwai ku duba haihuwa ko akuya ce ta haihu ta da karawa ta da haihuwa ta da karawa ai a turbiya mata ko ba ta wani ballantana kan adam to fitar ɗan adam a cikin mutum yana rage shi duk abin da mace take ci duk jin daɗin mace da take ji wallahi yawan haihuwa sai ya rage ta yawan haihuwa sai ya canja mata fuska yawan haihuwa sai ya canja mata kibarta yawan haihuwa sai ya canja mata ƙarfinta yawan haihuwa sai ya canja mata tsada, bayan maman ya gama cin moriyarta sai ce wannan matar ta fara gajiya bari tsaro wata budurwa kuma ba haka ba za su yi ba ya zama kwallon ke nan shi kwallon mamuru ya shi an zoce an zoce an zoce sai a shefa da shi sai a shiga a zama iri in ruwa ya da ke shi ya shiga taki sai ya tsoro to yau haka ake wa mata sai dai Allah ta wani. to wanda wannan ba daidai ba ne kuskure da haka wannan dalilin ya sa shari'a take a kula da uwa a taimaka mata a agaza mata ga nauyin ɗaukar ciki yau da za a bani wannan abin a ce da rike shi daga nan zuwa magariba a haka wallahi sai na gaji da rike kun ga gashi nan bai kai kilo nauyi ba wallahi zan ce kai na gaji da rike amma yanzu mace ta rike dan adam wata tara a cikin ciki a nan fa wata mutum ya dan gwada ya gani ko gan sai ya daura a cibiyarsa a nan ya daure shi ya gani wallahi wata sai ka so ku kwance shi amma ta ɗauki ɗa wata ma biyu ɗauka ta tsuguna da shi ta tashi da shi bayan ta zo ta gama wannan wahala wajen aikuwarsa Allahu alamu tana ta addu'a kama ɗaya na duniya kama ɗaya na lafiya duka mu zo mu kwanta zumuncin iyaye mu zo ba ma taimakon iyayenmu mata ba ma agaza mu mace ta zo ta haihu ga yaye Allah ce wata tisaluhu fi amai an shkurli wa liwalidayka ilayya al mafi? Allah ce an yaye dan adam shekara biyu ana kula da shi ko na ne mutum ya ajiye yana ciyar da shi yana kulawa da shi kun gani da kudin ajiyo zai ciyar da shi ya ji shi ballantana dan adam da ka sa shi a kirji mace ta sa ɗanta ta rinka ba shi nono tsotsar ta fa yake yi ga mazan wannan zamani ba sa ba da abin da nonon ma talauci da ruwan tsiya ke keta ya zai kasuwa a yanka masa balangunsa mai kyau da albasa ya ci ya kore ya siyo yogurt ya sha ya dora in kin kawo mai abinci ya ce ka wallahi na kwashi a kwashe rike Ke ya barki da tuwo ko ba ka bane ya barki da fama nonon ya kare maman ba wallahi akwai matar da suke mun mana ba zan iya yin azumi ba nake saboda ne ta ce ina shayarwa kake in yamma ta yaron da ya ta kuka ira tsada in ta jin zafi saboda nonon babu na cike dan abubuwan da na zamani da ake kawa mai gidan ki baya ta miki haɗi dan madara madaran nan da ɗan, yogur yogur din nan da ɗan, yan kajin nan na baki titi masu haka baya kawowa ta ce wai wai wai wai ai ba da sirri amarya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaji wannan ai ya kamata a tausaya ya'a yanzu duk wannan wahalar da uwa ta yi kuma ɗaya zai sa ya manta da uwarsa ai ba daidai ba ne wannan kuskure da aka ku taimaki iyayenku yana daga cikin zumunci da farko saboda na ga mata ne da yawa a gurin wallahi duk matar da ta kuskura ta haihu ba ta koya wa yarta yi wa kanta duk wato yi mata hidima ba wallahi kin yi asara kai na faɗa a karatu na ce ni da a cikin wallahi ya'yana su za su nuna mun tuwo su za su kuma wanke su za su turfa mu zan kwanta ne mulki zan sha na fitar hankali ƙwarai kuwa amma yanzu yan matan zamani uwarta tana kicin ita kuma tana duba waya uwarta tana surfe ita kuma tana karanta littafin dole uwarta tana kaza sai ki ga yarinya budurwa ki ga ta ta ta amma wannan idan rawa yake an kai ki gidan miji billahi azimu ta iya abinci ba haka maza suke gaya mana yau cewa malam ga yan mata ba magana amma ba girki ba a iya girki ba kwakwalwar babu ba girki saboda me ba ta zuwa tana taimakon kowace a cikin ba ki taimaki ɗan ba za ki taimaki wani saurayi matashiya ba ki taimaka ba babanki ba wajen ɗiban ruwa wajen ɗaura ruwa wajen yin shayi ko wajen yi wa yara wanka ko duka za za ki zo gidan wani ki masa hidima kuma ya zazzage ki kuma ki tsundura ki tsundura ki ce ka yi haƙuri Allah ba ka haƙuri amma ba ki wa tsohuwar ki ba sa ku ja ku kusa da ku yana daga cikin zumunci a sa yarinya ta hidima a sa ta ta yi aiki kafin ki aurar da ita ki kai ta gidan wani ki kai ta da gidan dubu ɗari ka ki kai ta da gidan dubu ɗari ka na. ki sai mata katifar dubu ɗari ki sai mata kayan kicin na miliyan ki sai mata kaza ki haɗa ki kai wa wani kuma da ya zo idan ta masa laifi ya zartage ta jiya wani kirmi waya tana mun fata tana kuka ta ce ga shi nan wallahi zagin iyaye na yi da na masa laifi sai kira mama na sai tura mata shi ya kira baba na ya zazzaga an kawo masa gado na miliyan kaza an kawo masa katifa ta kaza an kawo mai kayan kitin na kaza an yi masa duk hidimar da za a yi masa amma bai daina zagin ka ba to amma ki wayi gari kina yi wannan hidima miji ne a yi masa hidima za a samu lada amma ba ki yi wa uwar da ta haife ki ba wata yarinya ta yi rage kwarai daga gaske saboda kula da zumunci da ta zo za ta tafi za ta je ta gaida mahaifiyarta ta sa aka sai mata zabi sosai naman zabi da kaji ta yi romo mai kyau ta cika kula kasuwa ta ɗauka ta tafi ta ce ina babana ga shi nan ina babana ga shi nan ta ce a sauke musu baban ya buɗe wannan kulan ya ga kaji suna ta haɗa suna tara kai a ciki ya ce wannan ya wannan ya wannan ya Allah muke albarka amma yana da manya-manya ya abu suna aiki a banki ko namar kaza ba su kawo mai ba wani yana aiki a kasuwa ko ne kaza bai kawo masa ba kun ga anan abin da ya sa na muku wannan bayani tun daga gida kuke kashe gwamnati yanzu wanda bai taimaki ubansa ba wanda ba su taimaki uwarsa ba wannan shi ne zai taimaka wa dangi dan gidan babbana ko dan gidan kawuna ko dan gidan yayana ko dan gidan waye to ku rike wannan abami na farko abu na biyu ya ku uwana daga cikin matsalolin da ke damun mu a yau na rashin kulawa da zumunci Allah ta tabaraka kauta ta'ala ya gaya mana hadisul kudusi muna mantawa da shi muna manta da wannan hadisi da Allah ya zo kiran sunan zumunci sai ya ce wa shaqaqtu na wato ciro sunan zumunci lahum bi ismi daga sunana Allah ar-rahmanu ne ar-rahim sai aka ce sunan zumunci arrahimu sunan zumunci ne daga sunan Allah ne bari ta'ala Allah ya ce zumunci yana faɗa kamar yadda zo a riwaya man wasalani ku duk wanda ya sada zumunci sai na sadar da shi da rahamata wa man kafa'ani kafatuhu wanda ya yanke zumunci sai na yanke zumunci ashe ku sani cewa duk wanda ya kaurace wa danginsa ya kaurace wa ɗan uwansa ya kaurace wa wato zaranin nashi to sani cewa kamar yana kaurace wa rahamar Allah ne tabaraka ta'ala wannan magana babba ce kwarai da gaske wannan kasa rashin zumuncin da muke rayuwa cikin wahala ba mu san da ya dalili ba ba mu san me sababi ba Allah muka sa'awa muka wasa da zumunci malamai suna cewa daga cikin matsalolin ke faruwa a yau yanzu wani zai ce maka wane ba da bukatar ka zo gidana dan uwanka ne fa sai ce ba da bukatar ka zo gidana to wai wannan idan ya gaya maka haka za ka daina zuwa gidansa ko za ka ci gaba zuwa gidansa shi dangin ka da za ka kula da zumuncinsa amma ya ce bai da bukatar malamai ta ce anan idan yana fama da jahilci ne na rashin sanin muhimmancin zumunci to a faɗakar da shi ya san muhimmanci da darajar zumunci a cigaba da zuwa gidanci ko gidanta idan kuma yana sane to sai ka duba ka gani idan zai iya jawo maka matsala zuwa wajensa to sai ka rabu da shi ya yanke zumunci laifin yanke zumunci yana kansa ko da za ka shekara ɗari ba ka rinka zuwa wajensa ba to ba ka da laifi a wajen Allah Ta tabaraka ta'ala sannan zumunci a waya zumunci ne na malamin ce waya hanya ce ta tawasul a yanzu ba hanya ce ta ne ta sada zumunci a buga wa mutum ko da ba samu zuwa wata iri na amerika ko yana ingila ko yana kaza to ko da waya yanzu a kasa ɗaukan waya a kira ɗan uwa a gaishe yanzu irin gaisuwan nan ta sallah irin gaisu wannan ta sallah mutum ya kasa saka kati ya kira ɗan uwansa ya kira danginsa yanzu ba za a yi wannan ba lalacewar ta kai wannan zumuncin hatta na waya ba a yi malamai suka ce a ai waya hanya ce ta tawafu an tabbara babban malami ne yace za a yi amfani da ita musamman waɗanda suke nesa da yan uwansu su sai amfani da wannan waya wajen kiran juna in an samu dama zumunci a kafa yake kamar iyayen sun faɗa mana a taka a je gida a da yan uwa a gaida dangi a kashe kudin mota kuma inda hali in mabukata ne a ɗauki wani abu a ba su na bukata a taimaka musu idan an yi haka an yi kyauta kwarai kwarai da gaske sannan ina mutumin da kamar ya haukace dan uwa ne amma ya zama mahaukaci ki za a sa gaban sa zumuncinsa har wannan malamai sai magana suka ce eh hatta wanda ya haukace in danginka ne akwai buƙatar ka sada zumuncinsa saboda ne sada sa ba wai shi kaɗai ka sadarwa ba ɗan uwansa yayansa ƙaninsa mamansa babansa za su ji daɗi cewa allah sarki ku duba wani yana cikin larura amma 'yan uwansa ba su daina zuwa suna gaishe shi ba kenan ko da shi a hankalce baya iya gane wa ya zo wajensa to idan an je an sada zumuncin sa kamar an sada zumuncin mahaifiyarsa ne kamar an sada zumuncin yayansa ne kamar an sada zumuncin ƙarinsa ne ko matarsa ko wani abu makamancin wani sannan kuma yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a da ya kamata mu gane akan samu ƴan uwa suna gari mai nisa kuma gashi an ce a sada zumunci a nan malamai suka ce wanda yake da hali idan ɗan uwanka yana bangon duniya ne saboda nisa ƙarshen duniya in dai tana da iko to akwai haƙƙi na shari'a ta hau jirgi ka je ka gansu ya ganka ka gansu ku haɗa zuri'a ka ga 'ya'yansa ya gana ta idan akwai hali idan babu hali to a ba hanyar da za a bi a ga ana tawasul yanzu Allah ya hore mana ga email nan ga whatsapp nan ga facebook nan ga bidiyo gashi nan ga hanyoyin da yawa da Allah ya sauƙaƙa mana masha Allah tabarakallah duk wannan hanyoyi ne da ya kamata mu yi amma inda hali a buga jirgi a kashe kuɗi a je a za a samu lada ziyara tana da muhimmanci ziyara yan uwa ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce wata rana kamar da da ya faɗa wasu mutane suka zo za su kai ziyara wajen yan uwansu a musulmi sai mala'ika ya tsaye mutu sai ce da suna za ku je suka ce za ku je ziyara ne wajen yanwa ya ce akwai wani abu ne da za su ba ku ka ce in kun ce za ku karɓi wani kuɗi ne a'a wani kayan za ku karɓa a'a dan me za ku je kawai za mu je ne dan Allah za mu kai musu ziyara ne dan Allah sai Allah ya ce da mala'iku ku gaya wa waɗannan bayan Allah ko ku gaya wannan bawan Allah na ce masa zunubinsa gaba ɗaya saboda dalilin zuwa ziyara ɗan uwansu da aka ku sani cewa ƙafar da ta ɗagu ta kai ziyara gidan ƴan uwanta gidan dangi kai ba ma ɗan uwanka na jini ba musulmi ma ɗan uwanka idan ka kai masa ziyara irin wanda kana samun lada ballantana ɗan uwanka dangi wanda yake akwai jini a tsakaninsu malaman sun yi magana a kan da me ake yin zumunci bima ta kuru sila da menene zumunci yake kulluwa ga suna abubuwa kamar haka na farko akwai ziyara ka kai wa ɗan uwanka ziyara shi ma zumunci ne ko da baka ba shi komai ba ko da bai baka komai ba kawai mutum ya je gidan ɗan uwansa ya gaishe shi amma abin tausayi wannan bana ban labari yana cewa wata rana ya je gidan yayansa daga wani gari ya dace gidan yayansa haka to yayan mai hali ne yayan bai rufe fili ne da aka da shi ɗan uwan ya je gidan shi abin da ya fara tariyarsa sai ke wani da ya kawo ka da Allah ku jana magana ka je gidan danginka ka je gidan dan uwanka amma tambayar da ya yi masa yake ne ya kawo ka sai shi wannan sai ce wallahi ba abin da ya kawo ni ina zumunci saboda jini na ne kai ciki ɗaya muka fito na sha nono ka bar musu. na ga yau na yi girma ya kama ni har yaya ba ka taɓa zuwa inda nake ba ya'ya na ba su san naka ba na ce to bari in zo in kawo ya'ya na su gan su su ka su ga cewa baban su yana da ɗan uwa kun ku san ku zuwa gidana ni in ba a gaya mun ba ni ba a zuwa gidana an da abu da ya za ka zo ka dora mun nauyi kuma da za ka tafi wani ɗaya da ka dai mai yaya ka tawo da shi don ka nuna mun nauyi ka dora mun nauyi kawai sai yake da shi to yanzu yanzu za ka koma sai yanzu yanzu zan koma yanzu yanzu ina zan koma muna gama magana zan koma yace wallahi malam na yi niyyar ki kwana uku amma yana gasa mu wannan bakar magana daga nan na jiya sai tasha daga ni sai yana irin wannan dabi'a irin wannan hali irin wannan yanayi da mutane suke nunawa saboda mutum ya samu wata dama ya guji danginsa yanzu wani da ya guji danginsa shi ne zai je buka wani abari in zai ba in ma ya yi ba don allah yake yi ba gida jarri ya yi ko don neman suna ko kuma don neman ta manufa da haka kulawa da dangi kulawa ne da shari'a kulawa da dangi kulawa ne da addini kada wata saboda ta yi aure a gidan nema ta yi aure a gidan wajensa ta yi aure a gidan rufin asiri ta kyamaci yan uwarta talakawa wata irin kuna da dangin ma'aikiyarki suna ƙauye in sun zo a kama musu fada ku ba ku da aiki sai dai ku ta zuwa yutun satin kun zo wancan watan ba kun zo wane ne wane ne kun zo haba baiwa Allah ai kina raye ne yasa su da roƙo wa Allah ai kana raye ne yasa suka roƙo akwai wanda yake yau a garin da sai da dangi ko da a shekara guda ma wanda ke zuwa gidansa mun ke wani wannan jin daɗi ne wannan ku daina yaƙar ƴan uwanku ku daina yaƙar danginku saboda wani abu da Allah ya baku ajiya ko wani abu da Allah ya baku riko abin duniyar da baya kaiwa ko ina abin duniyar da ba a tafiya da shi kabari abin duniyar da ana amfanuwa ne da shi idan an taimaki dan uwa idan an taimaki dangi idan an rufa mai a cikin wannan yana daga cikin dalilin da ya sa wasu ke ƙaura kyautar da wasu sai ga mutum wa da ƙani ne billahi a sai shekara hudu biyar shida bakwai takwas shekara goma ba su ga junansu ba saboda kana jin tsoron ka je wurinsa matarsa ta wulakanta ka da yawa ana samun mata su hada dangin miji zuwa gidan shi wanda ya kamata iyaye na mata kafu a gaba na ku ji tsoron Allah wannan addama wannan wahura wajen fushi wajen bata rai saboda dangin mai gida ya zo ku je da yi zai da amfani ke ma dangin wani ne ke ma dangin wata ana ba da labari wata rana wani bawan Allah ubansa ba da lafiya ya kawo shi gida yana jinyarsa yana uban yana bukatar ciyarwa shayarwa a taimaka masa kawai sai wata rana ya zo sanar da uban ya yi ba ba shi abincin da safe ba ba ba shi abinci da rana ba sai yi zo ya samu matarsa ya yi aka bar a na ba a taimake su ba ba a ba shi abinci ba kun san me matar da take ta ce dan za ka zo ka ɗauko min wani kaya ka ajiye mu ni bai wasu ce ni an ka aure ni ne don yau baban ka abinci wallahi uban nan a wannan ciwon ya mutu Allah ya sa ba bakin cikin wannan maganar ya kashe shi ba sai ku ji tsoron Allah yanzu mijinki ai ya zama danginki ai mijinki ai ya zama dan uwanki baban mijinki ai ya zama danginki ya za ki yaƙi uban mijinki ya za ki fada da uban mijinki ina dangantaka ina zumunci a nan gurin yaya za a yi kallon mijinki su zo ki su ji kun yi wulaƙanta ubansu ya za a yi yayyen mijinki so shi su soki wannan yasa da yawa daga cikin mata suke shan wahalar zaman aure ba wai ta mijin su ba ya son su ba soyayya kan mijin su yana mata dari miki dari amma ba ta iya siyasar zamantakewa da iyayen miji ko dangin miji ko yan uwan miji ba sai ki don ki rufe miji ki kewar soyayya amma uwarsa tana ya karki saboda ba ki da kirki ba ki iya mu'amala da zamantakewa ba yau iyaye na mata siyasa ake yi a zauna lafiya idan mai ki yana da yana da uwa rike ta kamar uwarki taimake ta kai mata rike yi masa magana cewa ya taimaki mahaifiyarsa da wadda za ta soki za ta gauzace ki rike masa danginsa rike masa sa mata rike masa ya maza rike masa yin uwansa duk abin da za a yi na dangi a gan cikin je wannan zai sake samu matsayi ki samu ɗaukaka amma wallahi idan kin mallake mijinki kuna soyayya a ɗaki amma dangin miji suna fada da ke sai sun kore ki a gidan ki je ki tambaya a garin nan dangin miji aure nawa suka kashe surukan miji aure nawa suka kashe kuma wannan zai sa ki kashe zumunci ta yadda idan 'ya'yanki sun girma za su ci fada da kakansu za su ci fada da baban babansu za su ci fada da yan uwa ubansu saboda sun bi kina fada da su wannan yana da cikin dalilin da yasa zumunci yake lalacewa rashin zaman lafiya na aure a gidan ma'auratanmu saboda rashin iya siyasar zamantakewa matan zamani kun iya kwalliya kun iya wanka kun iya saka gazan kun iya saka zani kun iya saka gele kun iya kaza amma ba ku iya siyasar zaman gida ba wannan yana cutar da ku kwarai da gaske mu cewa aka yi magauta ma mu taimaka musu mu faranta musu mu kyautata musu mu musu mai kyau na yan uwan mijina na yan uwan mahaifiyar mijina haka za ki haƙuri Allah ne ya kaddara wannan tsohuwar dai ta haifa miki mijin kika zo kika aura kike cin moriyarsa za ka ce ki haƙuri da ita in tana da fushi ki haƙuri da ita idan tana da faɗa ki haƙuri da ita in tana da kaza da ka dan Allah iya yi mata ku kula da sannan ɗaukan bakuntaka hadisi ba fa shi ma da shi yake zumunci kamar misali ka karɓi ta dan uwanka shi ma sada zumunci ne sannan kuma ka ba su wani abu na dukiya kamar misalin zakka mutum ya zo zai yi zakka a shari'ar musulunci da mutum ya ɗauki zakka ya ba wa mutum haka kawai wanda yake ba dangantaka na jini to wanda ya nemi dangin su ba shi wanda Allah ya ce mai zakka da ya ba wa dangi to yana da lada kala biyu ga ladar zakka ga ladan kowa da zumunci ku duba har a bada zakka ana sa da zumunci kenan idan mutum yana fita zakkar za, to ya duba dangin mahaifiyarsa ya duba dangin mahaifinsa ya duba dangin ƙannansa ya duba ƴaƴan yayansa ya yi nufin ɗinsu a banbayar da wannan ne za ku an samu zumunci sai a duba maƙota da ake zama kusa da su saboda ido a ɗan tsakura musu amma majoratin zakka ana so ta tafi ne a wajen ɗan uwa da dangi idan mai gidan ki zai bada zaka hajiya ko ya wata shari'a ike gobe dangin mahaifiyarka gobe dangi na ni ba dan ni ma na zama dangin ka ki ba da listin dangin ki je ba ki ba da listin dangin iyayensa da yan uwansa to an rubuta a banku an samu ladan zakka kuma an samu ladan wato zumunci sannan idan dan uwa yake da cikin hali wataƙila an masa haihuwa a taimake shi wata wataƙila ya samu rikin lafiya a taimake shi wata wataƙila ya samu kaza a haka za mata ma'ana mutum ya cire abin aljihunsa ya ba wa ɗan uwansa wannan shi ba zumunci ne bayan wannan girmama manya a rika zuwa ana gaida iyaye manya kakanni bakwanni shi ma wannan zumunci ne yanzu irin sallah din nan sai a sa yara su wanka sai a sa su kwalliya a ce ku je ku gaida babban ku ku je ku gaida kakan ku ku je ku gaida innar ku ku je ku gaida kaza din ku wannan abu ne mai muhimmanci kwarai kwarai da kake nan ana yin zumunci ta hanyar gaida manyan mutane bayan wannan akwai ajiye mutane akan matsayinsu Mana kowa a ajiye shi da darajar da ubangiji ya bashi in ne girma ne a bashi sa a ce da shi yana da matsayi a kula da matsayin sa kada a ta shi saboda tare da ba ya kaza a ba shekarun sa a bashi girman shekarun sa idan yana da wadata a nuna masa sa na wadata da yake da dan duk wanda Allah ya ba wa wani abu a cikin mutane to Allah ya fifita shi koya to a bashi matsayin sa da ubangiji tabaraka ta'ala ya ba shi sannan kuma sai yan uwa murna akan abu farin ciki wannan yana da muhimmanci zumunci ne idan alheri ya samu mai gida ko ya samu dangi ya sayi mota ya sayi gida ya je haji ya yi kaza ya ci gona ya bude shago ya yaron ya yi kaza ya gama makaranta ya samu jami'a ya yi kaza a kai a shi farin ciki wannan shi ma hanyar zumunci kuma a ce yin zumuncin ba sai ka da kuɗi ba abun alheri ya sa wajen yi a ranki cikin je wajen mata alhamdulillah wallahi na san kuna da kokari akwai da zumunci kwarai da gaske ina fatan za ku da karawa sannan kuma idan abun bakin ciki ya samu mutum a taimake shi a sai a ce bakin ciki a nuna musu damuwa kamar ina misali mutuwa wani ya mutu a gansu a jana'ida yanzu idan wani ɗaya daga cikin dangin nan ya rasu wallahi akwai haƙƙin shari'a gaba ɗaya a kanku sai ku je ku yi ku je ku gaishe ku ku je ku musu addu'a ku ji cewa suna da ƴan uwa amma mutum ke da wayi gari a yi masa mutuwa amma danginsa ba san da cewa ba wanzu masa ba wallahi wannan ba daidai ba ne bayan wannan sulhu tsakanin ƴan uwa shi ma wannan zumunci ne watakila wance da wanke ba sa magana watakila kuma suna da yankata iyayensu ya da ɗan ce amma ba a na mace a shiga a sulhunta su ko watakila wance da ita da mijinta an samu matsala a je a sulhunta a zauna da su a gyara musu zaman su na aure shi ma wannan zumunci ne shi da islamu za ta bai sannan yin addu'a wa 'yan uwa shari'a ta buƙaci duk dangin ka ka kebance shi da addu'a ta musamman saboda jini da ya haɗa a tsakaninku bayan wannan gayyatar su walima gayyatar su cin abinci gayyatar su biki gayyatar su duk wani abu na farin ciki da ya samu mutum to ya kira yan uwansa to ya kira danginsa ya zo su ci abinci ya zo su kira shi murna da farin ciki amma matsalar ke faruwa yau sai ki ga mace tana cikin asiri alheri ya same ta duk sai ta kira kawaye da abokanai na nesa amma dangin ta da jini ba wanda ya zo wurin wallahi wannan san da kai wannan wulakantar da kai wannan aikata abu ne wanda ke ba daidai ba mai mutunci mai kima baya mantawa da yan uwansa baya mantawa da danginsa baya mantawa da zuri'arsa kuma sanar da 'ya'ya 'yan uwa shi ma zumunci yanzu da wasu yara nan 'yan fuki fuki fuki kanana ana kawo su irin wannan taro yau su zo sun yi wasa da junansu ya gane cewa gidan wani da gidan wani a yan wani yau suna wallahi idan kun mutu za su zumunci za su taimake ku a kabarin ku amma matsalar shi ne na da yayana ke ma ke ja ki, ya ja yayansa wannan ya ja nasa sai mu zama da yayan yaya da kani ba a san juna ba musamman idan an samu bambancin gari wani yana wani yana lagos wani yana maiduguri wani yana kano wani yana akure wani yana kano wani yana turkey wani yana dubai wani yana saudiya an rabu galibin asiri amma ba a haduwa ku ɗauko ya'yanku ku rinka haduwa da su lokaci lokaci bil sabat, kamar karamar sallah ko babbar sallah ko kuma in za a yi bikin wata sai a gayyato yan uwa a sa bikin a lokacin hutun makarantar yara a zo da yara a ga juna a gaisa wannan shi zai ci gaba da tsare muku zumunci da kuma taimakon juna a gane waye talaka a cikin uwa da dangi duk wannan zumunci ne a samu wasu a cikin family su za su gane wada wada dan gogo ne amma yana cikin talauci yana cikin bukata a yi listinsu idan an tashi ba da taimako a fara ba da taimako waɗannan dangin mabukata amma matsalar mu shine yau ba mu gane ma waye bukaci a cikin mu ba waye ba da abin da zai ci yau waye ba da abin da zai sha yau yanzu daga cikin zuriya sai a zo a tarar da wacce ba ta abin da za ta ci wallahi gobe amma wani yana da abin da zai ci daga nan zuwa shekara goma to ya zo miki a sai taimako kana jin tsoron ka je ka gaya wa ɗan uwanka bukatarka har ma ba ya fi taimakonka to ina yan wantaka kana gidana kana da wani kana gidana kana da wanke wasu suna auren manyan mutane amma mutum nawa kika taimaka a cikin danginki wata gida mijinki yana da babban kujera yana da dama a shekara sai ku ɗauki ma'aikata barkati 'Dan Allah ne amfanin auren ki da kike yi da babban mutum da kike aura dangin ki nawa kika karɓo takardun sun gama jami'a kika ce mai gidan ke sama musu aiki a banzan bazara a iska ana ɗaukar wasu ba su aiki kina ana kama kafa da ke amma ba ki da tausayi wata kira ba ki da jin kai ko kuma karancin tunani da haka ya ku iyaye na mata wanda Allah ya hore muku dama kuka samu manya manyan kujeru ko kuka auri manya manyan mutane to ku ɗauki yan uwan ku dangi ku ku sa su aiki wata rana wani ya zo yana ta mun faɗa yana mun fatawa yana cewa wallahi tallahi wani shugaba ne wani shugaba ne haka yana ta zagin sa yana cewa kaza kaza me ya faru a duk ɗan uwansa ya ɗauko duk dangin da ya zai tafi da to sa zai zai ɗauko tsakani da Allah ba a irin mulkin yanzu da ake mulkin da ake cin jirgin ai wanda ka ɗauko ɗan uwanka ka na kusa da shi kai ka san insha Allah da zai ci amana ka ba sai ka ɗan ba da yawa ba amma ka je ka ɗauko wani ba ne ko wace gwamnati idan ta zuwa hawa mutum ba yana zubar da wadanda zai zubar ya kawo wanda za su taimake shi ba ai bai yi laifi ba ai wane gaba ɗaya ya fi fita yan sa yan jama'arsa to to suwa zai yi wa in bai yi wa yan uwansa ba ai sai gida ya ƙoshi ake fitarwa waje ba laifi ba ne ba dan mutum ya jawo na kusa da shi ya taimaka musu da sai na Usman ya zo mulki ya sa wani ya sa wani har ana zargin su cewa ya sa ƴan uwansa a cikin mulki amma me yasa yi wannan dan su taimake shi dan su adaza masa ba wai don su dukiya ko na mata mace wannan ba amma abin da ke faruwa saboda karancin zumunci yau sai mutum ya samu babbar dama amma ba zai zo su ga uwansa ba wannan ba daidai bane kuskure ne da gaskiya ku iyaye na mata ko in ce ya ku yan uwana ina muku nasiha da abubuwa kamar haka wanda shi da dan Allah a ci gaba da gudanar da irin wannan taro ko da kuwa a shekara sau mafi karanci a yi waya a kira mutane a zo a zauna inda abinci a ci in babu a zumunci a juna mutum ya tashi ya ga wannan taron ya ji cewa jininsa ne wallahi yaro zai rayu cikin aminci da daɗi yanzu ba su sani cewa ba mutum zai zo ya zama babba amma sai a ji a ce to ai ne yan uwa ai ba san suwa yan uwansa ba A ashe aibu ne rashin sanin yan uwansa kuma ina ba da shawara ga wannan gidan idan ba a yi ba dan Allah cikin 'ya'yanku samari matasa ku tsora musu aikin rubuce dangin nan ga baki ɗayansu a yi shajara a yi wata bishiya tun daga tushen babban kakan naku a ce wani yana da 'ya'yansa guda kaza wani ya rayu a kaduna shi ma yana da 'ya'ya kaza wani ya rayu a zaria 'ya'ya kaza wani yana kano wani yana kaza a yi su sannan wani tana da 'ya'ya kaza wani tana da 'ya'ya kaza kowane gida ya ba da listinsa ko da ku ta guruf ne na wasan ku yi wannan wallahi zai muku amfani kuma za a gane nan da hukumin ba mutane ne ƙanana ko kasantattu ba ko wani zai zo ya taɓa wani a cikin ku ko zai ci mutuncin wani ko a gwamnatance ko a kasuwance ko a siyasance zai gane cewa wani fa yana da matsayi mutum ya wayi gari sai a garin nan wallahi yana da dangi na jini sun fi mutum ɗari biyar ko da nan ka in ka tsaya a jana'izar ka fi sai ka alheri to amma matsalar shi ne ba mu sani ba yanzu da zan zo in gwada wani abu in ce da tayar da wata ko wani a cikin ku ya ga kakarsa na biyar waye zai gaya mun ya irga mun cikin samarin nan matasa na ku ya gaya mun kakarsa na biyar biyar wane kakana wane wane kakana wane wane kakana wane mutum da wani ga wani bayan Allah na bishirin nan ga wata bayan Allah tashi tashi bayan Allah zan ba da ku kyauta mai gwaɗi yin Allah sata bismillah taho taho taho taho zan mu buga misali saboda yawanci manta ma iyayen iyayen mu muke eh, kaka biyar nake so ta jero kaka biyar don ku gane cewa muna riƙewa ko ba ma riƙewa mai gabatarwar ma ya ce a yi haƙuri kuma la'adu a siri ga shi nan da hawan ya zo da buga musu misali eh fara miki addu'a yar arziki baiwa Allah yawa to Allah ta kada ji bismillah bismillah zoran zoran zoran kenan daga mahaifina fara kaka biyar nake so daga daga daga daga assalamu alaikum wa alaikum assalam shi ne mahaifi na babba na a wani babansa a wani shi kuma babansa amin babansa faruku shi kuma babansa faruku din a wani a wani kuma abdulrazak Allahu akbar ku ƙara mata kammara a ƙara mata guda ɗaya hajiya kin san abin da ya fi komi daraja a duniya wacce yi yau zan gari malamar na mata alkawarin alkur'ani izu sittin gata karfa ko ka zo ka karba a gadon A zan ba to da to wanda shi ga alkawarin da ya tsibo a ce bayan qur'ani ma kuma ko da mu to muna son wa zai wa zai ba mu kwata guda bakwai a bakwai ne ai kan su cinye kyautar gaba daya a kai da kin cinye kuma ba hajiya sai ga da guda bakwai raye bismillah a ba tara na jero mana na ce babansa wani babansa wani babansu wani bismillah dan kan da na bana amma mutu sun dawo so ban mata zama a gaba da je salamu alaikum ni suna na ibrahim na'am rubar ya yi ta yi na'am wannan muhammad ya yi ta malam umaru ya yi malam muhammadu malam muhammadu malam umaru kuma malam awai ya ce, malam awai ta abdullahi ya ce, malam abdullahi kuma jirma ya ce. yanzu ku lura da wani abu kun ji kakannin suna haɗuwa ko ni da mun sani ba na ji an ci a garazan na ji an nemi ta a wanki na ji an nemi ta wai a can kun ga tushen guda ne guda nawa kai ma an ba ka qur'ani in su sabo kada ga insha Allah ta'ala to a nan gurin abin da nake son gudu shi don Allah na sama rike na sama din nan mu a ƙasar Hausa kuna ne ba ba kula da shi yanzu ba na bai zai iya zama ya rike na speaker ya irga maka ka guda talatin ya rike amma mu ba ma iya rikewa ba ma ganewa ko yanzu mutum mutum ya faɗi kakansa guda biyar amma ba zai iya gane a wani gari ta rayuwa yanzu wani zo yana wani yana ta faɗa yana cewa kaza a gari kaza ashe ba bai sani ba su shi ya sa iwon gari. Wasu wataƙila a zo a kore ka a ce kai ba ɗan jigawa bane ko kai ba ɗan kaduna bane a ce iyayen ka kakanni ka su ne suka gina kaduna ko suka yi ta saboda babu bincike babu rubutu da haka ina ba da shawara a wannan gida don Allah a rinka rubuta na saba nan zai yi kyau kwarai da gaske ina fatan baɗi kafin mu dawo don Allah a zo mana da littafin wannan babban gida gidan babba daman babba ake cewa don Allah a zo mana da littafi da dangin waɗannan gida ku buga misali a garin Kano zan ku samu lada kuma zan ku samu albarka Allah ya albarka a wannan taro Allah zama da kowa lafiya kuma wannan da yake nima da aka mu an karbace ni nima insha Allah zuwa wata shekara na ta karo na wadan ba haka da wata da wannan zan kira wasu yaya da jiko sun faru mu su shigo insha Allah cikin taro na abin da na faɗa gobe Allah shi ba mu wanda muke kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana abuwa. za mu kyale ku ana insha Allah ku ci gaba da abubuwan ku zumunci da wani ziyara na kawo ku gaggai ta da yan uwa Allah ya mana fata alheri Allah ya ina mana fata alheri Allah ya mana mai kyau da duk hada kadin kifaya subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta